kun ga rikicin boko haram gwamnati ki sani ko ba ki sani ba wallahi waɗanda suka tayar da shi malamai ne barka da zuwa wannan canal namu mai albarka Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi ya fito ya yi zafin radi zuwa ga malaman Bauchi inda ya ce duk su ne sanadiyan boko haram da ake fama da shi a wannan ƙasa ku biyo mu a cikin wannan shirin don ku ji dalilin da ya sa ya gaya wannan abu tare da kuma bidiyo da yake wannan jawabin dr idris abdulaziz dutsen Tenshi ya fito ya yi wannan jawabi ne bayan da kungiyar ɗarika na ƙasar suke tarura mishi wuta bayan wannan magana da ya game da jalabin allah subhanahu Ta'ala tare da na manzan sallallahu alaihi wa sallama wanda ya sa suke ta ba da shawarar da a rushe masallacin shi kuma da a kulle shi kamar yadda aka yi ma abdul jabbar wanda duk shi sanadiyan wannan magana da ya yi to dai yanzu dai bar mu sa da ku da takaitaccen maganan da ya yi dr idris abdulaziz zutsen don shi ya ce su suke da sa hannu ga mada ta'addancin boko haram bisa wasu dalilai wanda ya ambata wanda dai yanzu haka dai za mu sada ku da takaitattun jawabin nashi wanda kuma a ƙarshen bidiyon sai mu sada ku da bidiyon nashi inda za ku je daga gare shi sannan kuma ku samu sai hancin labarin da muke baku. da farko dai malamin ya fara da cewa dai lamarin boko haram bai fara ba a ko'ina a ƙasar nan sai a jihar bauchi inda shugaban boko haram ɗin tunkan ya fara ta'addanci sai da ya nuna alaman haka a ɗabi'un shi wanda hakan kuma ya sa malaman suka haɗa kai suka tafi kai tsaye domin su mishi raddi ko kuma mu ce don su kawo ƙarshen shi wanda dr idris abdulaziz tsantan shi ya ba da shawara ya ce abin da za a yi bai dace ba wanda kuma suka yi kunun uwan shegu suka je suka afka mishi aka kashe mishi alarmomi fiye da saba'in wanda shi ya sa ya yi fushi kuma har ya fara ta'addancin da ya yi Today Mr. Recommender muka muku alƙawarin sada ku da bidiyon malamin dai yanzu haka dai zamu sada ku da bidiyon malamin sannan kuma dai zamu so mu ji ra'ayinku bisa wannan abu da yake faruwa shin ko kuna ganin abin da malamin ya faɗa gaskiya ne ko shi ma ya faɗa ra'ayin shi ne ko kuma ce sirran shi zamu so mu ji daga gare ku history is a lesson tarihi darasi ne kun ga rikicin boko haram gwamnati ki sani ko baki sani ba wallahi waɗanda suka tayar da shi malamai ne a kira ni a tambaye ni waɗanda suka tayar da rikicin boko a ƙasar nan wadda har yanzu bai ƙare ba malamai ne su ne suka yi wa gwamnati ingiza mai kan turuwa kun san rikicin boko haram abuce fara tashi me ya faru ni ga ne jiyau ne muhammad yusuf shugaban boko haram ya zo gidana ba ɗaya ba ba biyu ba allah shaida ne mun yi zama da shi ba ɗaya ba biyu ba na kuma ba shawara na ce masa wannan hanya da ka ɗauko ta saba ma hanyar da ahlus sunna suke bi wajen isar da su ga al'umma idan ka bi shi zaka buɗe ƙofa na wadda ba za ta ruhu ba ko ka sani ko baka sani ba ya ce ya ji na sake tashi da ɗalibai na na bi shi har mai duguri zuwa na biyu har gidansa muka zauna da shi na sake maimaita masa abinda na maimaita masa ce masa ka ji tsoron Allah za ka buɗe ƙofar da ta fitina wadda ba za ta murhu ba ya ce ya ji amma ya ji bai ji ba shikenan na dawo bauchi na zo ina sukan hanyar da yake karantarwa da ɗalibansa ba tare da jin tsoro ko shakka ba a lokacin da magana a kansu ma hatsari ne amma sai da shekarar kusan biyu kafin wannan matsala ta taso ina haska shi ina haska gwamnati to lokacin da wannan fitina za ta tashi gwamnatin bauchi a lokacin malam isa iguda an tara malaman bauchi cewan su ba da goyon baya za a kauda matsalan boko haram almajiran muhammad yusuf kenan ina jin cikin malaman bauchi ni kaɗai ne tak a sani na fa wadda dai aka kira wadda bai ba da goyon baya ba kuma ba halicci zaman ba bayan ba halicci zaman ba na ba da shawara na ce musu ni a ra'ayina a fahimta tawa matsala ta aƙida matsala ta addini ba a amfani da ƙarfi a kayi idan an yi amfani da ƙarfi za a rura wutar ne abin da ya kamata a yi mukabala wajen mukabala na kuma kada gwamnati goyi bayan wani bangare ita gwamnati kawai abin da ta yi ta samar da tsaro a yi lafiya a gama lafiya a ai duk wani mai da'awa ai yana son jama'a ne su fahimce shi ko ya isar da saƙo haka ne kuma bai sai tilasta wa mutane su bi ra'ayinsu ko fahimtarsa ba iyaka ya tallata ne haka ne sai nace yi mukabala da su su Muhammadu Yusuf idan aka yi mukabala tunda ayi ra'ayi suke cusawa aƙida suke cusawa in aka yi mukabala sai a fahimtar da mutane ba za su ɗauki wannan ra'ayin ba ya zanto kenan macijin roba mai wasa lafiya ɗan kallo ma lafiya haka ne ko ba ka ba ne a wannan ƙoƙarin da nake yi har sun su Muhammadu su suka ce za su yi mukabala da ni ce to zo a yi sanin kowa ne a ƙasar nan mun yi mukabala da Muhammad Yusuf tun safi har dare haka ne ko ba ka bane ku hawo YouTube ku gani amma malamai a lokacin suka suka ki maganar mukabala suka ce kawai auka musu aka auka musu a nan Game Village ana auka musu a kashe alaran momin su akalla sun kai kusan saba'in ni na da masani a nan boci shi kenan mai duguri sai ta ɗauka wannan shi ne sanadin faɗan boko haram da ba auka musu ba da boko haram ba ta tashi ba da an yi amfani da siyasar da magabatan mu suka yi dubi kulafa ubani umayya mukabala suke haɗawa har shugaban ƙasa na halatta har kaliba na halatta a gabansa kai muƙabala ma ba kan aƙida kawai ba hatta irin wasu ulum kan nahawu ana muƙabala kansa sarraf ana muƙabala kansa muƙabala ana yi waƙa ana yi aƙida ana yi wanda suka ci nasara har kyauta ake ba su a gama lafiya na ce to dan mu ba za yi haka ba a zo a yi muƙabala a yi ta live kowa ya gani a bar mutane su yi jojimen su yi alƙalanci me na yi amfani da ƙarfin gwamnati gwamnati ki daukan shawara ta malamai suka ki daukan shawara na aka ba gwamnati shawara ta auka musu to ga har yau boko haram bata kare ba kuma ba wanda ya san ranar ta sai Allah to yanzu da yan dariku suke so a ƙasar nan suna so sake zuga gwamnati gwamnati amfani da karfi ta goyi bayan su a auka mana a rusa masallacinmu a rusa makarantunmu a biya musu bukata duk wata fitina da ta taso su ja baki su nade wallahi ƙarya kuke yi wallahi duk fitinan da kuka taso billahi allazi la ilaha illa huwa ko ku sani ko baku sani ba sai ta shafe ku da haka idan ku mahaukata ne ba ku san tarihi ba muna muku gargadi ku ja bakinku ita gwamnati kuma kar ta biye muku kiran da muke da gwamnati ta da muƙabala gwamnati zama neutral abinda muke so ta bada tsaro tsaro kowa ya yada aƙidarsa ya kare ta da hujja da dalili mutanen ƙasa su yi alƙalanci an gama an gama Allah ya sa masu hankali sun fahimci wannan saƙon nawa amma bai na magana da masu hankali ne da ita gwamnati